Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu. Motsido kalangu na watsa shirye-shirye kai tsaye tare da gidajen reduka 34 a dukkan faɗin ƙasar mu ta Nijar. Maharar sido kalangu tana gaito ƙwararru a fannoni daban-daban kan batutuwan da suka shafi zamantakewar al'umma ta fuskar tattalin arziki, ilimi, muhalli, zaman rayuwa da dai sauransu. Maharar sido kalangu za ta mai da hankali kan sakamakon shekara ta dubi da goma sha bakwai ta fuskar noma da kiwo a ƙasar mu ta Nijar. a cikin wata sanuwa da ministan ƙasa ministan noma da kiwo ya yi a yin wani zaman taron majalisar ministoci na ranar Juma'a 19 ga watan Janairun da ya gabata. An bayyana a dunkule cewa kamfan noma da kiwo da kuma wato ruwan damuna na shekara ta 2017 sun fara da wuri-wuri a yawancin yankunan ƙasarmu idan aka kwatanta da na shekara ta 2016 ana ganin cewa an fara damuna da kyar hau zuwa ƙarshen watan Juli, amma ruwan sama sun rika tsayawa ko zuwa kaɗan-kaɗan a wurare dama sannan kuma an samu ruwan sama masu ƙarfi kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan mu ta Nijar. Sai dai kuma ruwan sun tsaya a daidai lokacin da hatsi da sauran albarkatun noma suka fara neman su azakai. Domin tattauna wannan batu a cikin muhawarar studio Kalangu mun gayyato a nan ɗakin magana wakilin ma'aikatar noma da kiwo Malam Isa Manu da kuma wakilin kungiyar eh, noma da cute Malam Gordi Isa. Haka kuma za mu kasancewa a kai tsaye da Malam Ma'azu Lawali Buzu wanda aka fi sani da mai shinkafa shugaban ƙungiyar nan mai zaman kanta ta ONG ordan wato da ke ƙoƙarin bunƙasa noma da kyau a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Kama yadda ni bayyana wakilin kungiyar nan ta noma da kiwo ta platform pizza ne shine Malam Gwardi Muhammadu. To masu sauraron mu barka mu da haka kuma wanda muka gaito bakin namu ka da haka. Barka. To Malam Isa Manu na ma'aikatar wato bunƙasa noma da kiwo ta kamar ku bayyana mana a matsayin ku da kuka zo da shi a wannan muhawara ta yau. Jama'a assalamu alaikum. Ina kan martakwa godiyar mu ga wannan studio don ka kalangu wanda yake kokari an tuka shi kama muna na watsa labarin noma da kiyo a cikin Nijar saboda kun san da sanin cewa yau ba da bayani yana da kyau duk wanda ya kama maka dan a san kai me kake yi ya kake yi to wannan mutum sai kai mishi godiya to da haka na muka wannan muhawara kai musu godiya sosai Allah saka mu da alheri na zaka da matsayin na na don kuma aikacin Mr. King eh, noma da kiyo kuma zan ba da insha Allah muku bisa ga yadda shi wannan noma ya kasance yi a shekarar ga ta dubu eh, da goma sha bakwai. To Malam Isa kafin in komo jan naka bari in dawo kan wakilin platform Pizan eh, sai ku gabatar da ku da matsayin ku. Ok ni sunan Gordi Hamadu ina afi technique ni secretary mm. maga takarda ne na kungiyar makiya wanda ake ce ma Fenandado Federation National des Éleveurs du Niger. Na'am. Wanda take mamba ne ga platform Pizan. Mhm. Kuma a platform Pizan kamar mu ne wanda ake ce ma technique technicien. Mm, wato ƙwararru eh wanda muke dafa don saboda komi ya zo daidai ta fanni kiwo da noma a cikin wannan eh, ƙasa ta eh, Nijar eh, to bari in koma shan ko malam mai shinkafa wato ko kana jina. Mm, ina jin ku to sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu halin yanzu to madalla a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi sunana ma'azu lawal buzu ni ne mai shinkafa president ɗin kungiyar manoma da makiyaya ta ONG Ordayen to madalla madalla da fatan za ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci domin mu shiga cikin gundarin wannan muhawara. To bari in dawo gare ka Malam Isa Manu an san da wato shekarar bana to bunƙasa noma da kiwo cewa za a ci hukumi sun bada sakamakon wato wannan eh, shekara damanar shekara ta dubi da goma sha bakwai. Shin a dunkule mi za ku gabatar mana? Masha Allah don kamar da aka ba sakamakon abu sai a dan tunar da jama'a yadda abin ya ɗan faru a gujirce ku ba mhm. shi dai noma kun san sai da ruwa ake shi kuma ruwa an fara su cikin kasar nan ne cikin watan afrilu ya kwana ishirin an ka samu ruwan da suka sa gari biyar na cikin kasar da su suka yi shibka na'am to duk gaba ɗaya a gurguje cikin Niger ce ruwan da ake noma mhm. ban ce da kiyo noma dai su ne sun tashi gari dubu goma sha biyu da ɗari uku da tamanin da hudu mm, dubu goma sha biyu da ɗari uku da tamanin da hudu su ne mm, ka su ne muka suna maka kenan raskwana akan su yawa ko akwai wasu data kwan ba su amma waɗanda suna maka duk an mai raskwana cikin waɗanda muka raskwana kin to kakin ƙarshe dai abinda aka samu suka sa suka yi shibka san shibka ita ce a muharin komi to su ne gari dubu goma sha biyu da ɗari biyu da tisa'in da shidda waɗanda suka samu shuka suka samu shibka wannan ba matsala su samu shibka sai aka samu gari saba'in da ɗaya mhm. su ne ba su samu shibka ba har an ka ƙare wato ba samu ruwan sama ba kwata-kwata kenan garuwan nan guda 71 sun suna cikin kasar difa mm. suna cikin kasar ingurti da kusa da kasar busu mm-hmm. ta cikin difa ma yau wato wa'annan su ne kan sakamakon zamba da bisa ga waɗannan ruwan na da suka samu suka shibka to alhamdulillah kakin yau da yake yau muna cikin february ko mm. kun gani kenan sai dan ba sakamako na noma mm, alhamdulillah noma bana kuma sakamako ya bada muna ƙiƙa ne muna yin raskwana ne daga mm-hmm. kamar yawan jama'a da kuma abucin da aka samu cikin karkara wato daidai yawan jama'a kuma daidai abincin da aka noma sha Allah kenan abin da sun dai kamar mu gane akwai risk da aka yi a ce eh. kamar kai misali a ce shekara ga abin da ka ci mm-hmm. ana nufin ca da hatsi da dawa da wake da masara da masara mm. shinkafa duk abin da aka saka ci da sai mai risk wannan ga shekara kai an ka aje maka abu eh, eh, kilo kaza so ishe ka rayuwa to daga nan na muka yi namu risk mi aka samu tun daji kuma mi mutane a bukatar su to amma shi wannan ana ce mashi hasashe kenan ko ba hasashe ba ne saboda mun rage mun yi raskwana na akan shi eh, to wato an yi dai gudanar da bincike an yi gudanar da tabbatar da tabbatar da abu yau wato shine yanzu tabbatar mu ta duk abu zan bada wannan don ka sakamakon hmm. sakamakon na shine kamar ga shekara muna ganin cewa dan adam dan ne in ka aje mishi kilo 100 mhm. da da 98 da digo eh, tara aje musu shekara shi na ci shi sha wato eh, sun wadatar sun wadatar suwa hmm. to cikin su wannan akwai hatsi akwai shinkafa akwai duk abin da abin da ka muka noma cikin Nijar suna muka dan mhm. dubo kaza kaza kaza mm. kamar zan ka doko hatsi shi na muna ganci an aji maka ya kamata ji maka 170 mm. a shinkafa kilo 20 bile kuma a ce eh, lalkama kilo 7 hakan mm. yana muka dan raskuna kenan su kaman ka samu wancan eh, yawan eh, abincin na dun mutum guda to yanzu sai mu doko kenan kasar Nijar kuma muna raskuna mu ce to yawan nawa ne yawan mu duk kullum muna sakamako da shekara mai zuwa kamar yanzu cikin April kullum muna ba da raskuna mu ce yanzu kamar zan ba ku kakin April na na dubu biyu da goma sha takwas. Mm. nawa ne yan mm. Nijar za mu tashi to yan Nijar za mu tashi tun da zo mu kai ba ko dan sai mm-hmm. mun kai cikin Afrilu za mu tashi miliyon ishirin da ɗai da dubu ɗari uku da talatin da ɗari takwas da tis'in da mm. takwas. Yawwa. A dunkula a ce ne kusan da miliyan ishirin da Yawwa yawwa tun da dai kawo na masha eh. Allah. To bisan shi na zamu da kwana. Na'am. Abincin kenan su wannan mutane in abun a ce suna son abinci ne sai in waɗi kuma sakamakon abincin da kamata kenan su su su ci yawwa wannan mutane in son samu ne ana son aje musu abincin da tashi wato miliyan biyar da dubu ɗari ɗari bakwai da arba'in da shidda kuma da wato a ce dai a dun kamar a gurguje a ce dai wajen miliyan shidda. miliyan shidda abinci a gurguje ba yawwa ton ba ton ba shi ya kamata kenan mutane su samu su ci to yanzu kenan bisa ga samu sai mu to mu a gare mu An gane ku? Mm. To, misali don sai in baku sai ku gane cewa ina na munka ina na munka kwara. Muka dosa kenan. Muka dosa yau. Kenan wa'annan wa'annan mutane mm. kenan bana mun samu abinci wanda shike ya tashi miliyon wato ana batun ton kenan. Eh ton ba? Mm-hmm. Ton ton eh, ton eh, miliyon hudu da dubu dubu dari takwas mm-hmm. da tamanin mm. da hudu da dari takwas da arba'in. Wato dai kusan miliyan dai kusan biyar da yauwa to da haka nan ne su ko waɗancan mutane waɗanda ni kasance na yi kuskul a nan ba abin da za su ci shine miliyan uku na yi kuskul a nan ce muku mm. miliyan miliyan biyar a yahi mini miliyan uku ne da dubu ɗari shida da arba'in da hudu wato kusan dai miliyan hudu dai yauwa to kenan shi kasawa kenan sai a ga cewa tun da can miliyon a can miliyon hudu ne muka muka so mu samu abinci mm. yanzu ga munan mun samu cikin cikin eh, miliyan uku da ta da rabi mm. yanzu ko can abinci bana mun samu miliyan hudu da miliyan hudu da dubu dari takwas kenan a gurguje sai a cewa kenan abinci ana da shi da yawa mm. wanda ya fi buƙatar jama'a mm. kenan shine gama ga namu raskwana kenan abincin da zai muna yawa cikin karkara shine miliyan guda da dubu dari biyu da talatin da tara suna da suna yawa cikin karkara amma ba ana nufin cewa ba duka muna da abincin da ya wadatar da jama'a saboda kun san matsalan take wani wuri an yi ne wani ba a yi ba mm. yanzu an ga raskwana an kai na a gurguje mm. in an ka ɗauko dalla dalla sai ga cewa akwai karkarun da san ma an yi noman ba a samu komi ba mm, kamar yanzu misali mm. yawa cikin departament saba'in da biyar gare mu departament mm-hmm. cikin su departament talatin da hudu abba a samu abincin da ya wadata suwa ba har cikin su mm-hmm. akwai departament kin bilma da na dirku da na ingingimi wa'annan da na boso wa'annan abinci komi ba a samu ko ton guda ba samu mm. kenan ka gani kenan abinci akwai inda ake yi yawa mm. kuma akwai inda ba shi kwata kwata na'am ko da shi mun ce abincin muna da shi wanda zamu ci da iyali wanda zamu ci da eh. dukkan mutane eh. amma akwai matsala ta ɗauko abinci da wani wuri a kawo shi wani wuri kenan wannan kuma wato a dunkule za a ciya daminar bana za a ciya ta ɗan kyawu a wasu wurare wurare amma wasu wuraren an samu karancin eh, ruwa domin a yi noma yauwa na'am to wannan shi da kenan sai mu dawo kenan an ka haka kun zan ba ku sakamako tun na gaya muku ga abin da muka bukata kuma ga abin da muka samu to sai mu gaya muku garuruwa yawan garuruwan da ba samu abinci ba hmm. tunda ka san duniya aka rasu kansu kuma da yawan mutanen hmm, hmm, yauwa kenan kin garuruwan da na faɗi dubu goma sha biyu mm. da ɗari uku da tamanin da hudu mm-hmm. gari nawa ne abba samu abinci ba shi zan ku sakamakon shi insha Allah mm-hmm. cikin waɗannan garuruwa dubu gari dubu uku da ɗari tara da sittin da bakwai mm. su ne abba samu abinci ba ba samu damuna mai albarka ba da zaciwa na'am yawwa kenan waɗannan su ne a suka son bukatar suke bukatar abinci abinci eh kenan kamar ana nufin cewa sun samu amma suna son a taimako musu da su ida cika gigibin da suke da suke da shi yawwa mm. cikin gurban da suke da shi to wannan kuma abincin wanda suke so su yi complete kin mhm. wannan su samu su shekara da kyawu mhm. shine sai mun samu abinci ton dubu eh, ɗari uku da arba'in da hudu wato sai dai gwamnati ya sau sai dai gwamnati ya sau eh, ya ya taimaka ya taimaka ah. saboda a samu a yi shekara shekara ta yi lafiya lafiya lafiya yau wato ina jin dai a gurguje shi na in gaya muku eh, bisa ga sakamakon wannan eh, noma na bana na shekara bana to malam isa dawo gare ka in ji to ra'ayin malam mai shinkafa da ke sauraron a kai tsaye eh, mai shinkafa ka ji bayanan da wato wakilin ma'aikatar bunƙasa noma da kiwo yi shi me za ka a gurguje to na gode kwarai da na ji bayanin da ya yi kuma ina gode godiya gare ku da wannan eh, jan kokari da kuka kawo. Lalle na ji daɗi da ya yi bayani eh, kamar yadda ya faɗi eh, garin da aka yi noma dubu goma sha biyu da ɗari uku da tamanin da hudu haka ne. Kuma kamar yadda ya faɗi kuma dubu uku da ɗari tara da sittin da uku wanda suka yi ƙanancin abinci haka nan ne. Amma inda kuma shi bai faɗi ba duka cikin na ji kasahin da ya yi tunda hasashe ne ya yi. A fari Direction General de l'Agriculture a lokacin da ita suka za a samu ton dubu shida miliyan shida da dubu ɗari biyar. Da sani diraktar General de l'Agriculture ya faɗa haka na. Ka gani da aka yi kuma da aka samu matsala da lokacin da yake cewa an fara damana da kwari ya zo ya cinye sirtu departament ɗin magariya da wajen eh, wannan kwanni da muka faɗi muku a zannan wajen lawaikin nan. Da muka yi ta faɗi ai ba ku yi ba intervention sai da kwarin nan hara ta yi ɓanna. Kwana nawa aka yi sai da muka faɗi nan president ya ba ku umarni kuka ɗauki jirgi kuka je kuka kashe nan bayan ta yi banna kenan kaga kun ƙara sawa eh ba samu ba abinci a lokacin nan kuma abin da nake so ya sani a jama'a wanda na gwamnati Amina jama'a idro agricole 87 ne ya san da su a cikin 87 sattin da biyan ne ki son functional wanda ake aiki da su. Hmm. Ka gani yau da kusan sati uku tun da banda gobe sati uku kenan yau kwana sha tara da ministry ya je da ya kai na sauran wuri ne da aka saida ya amshe ya ce a maida shi a minajima. Ka san wuraren gwamnati ne sai a je ana lotisama ana ta habitation. Don ku wannan gwamnati ma ya kamata in dai kuna da politik ta ci da ɗan ƙasa tunda kun ce wani ɗan ƙasa ya ci da ɗan ƙasa. Kusan da yauni ne gare ku ina ne ake noma me ya kamata a yi da zai zancen dirku Ku da Bilma da wannan wannan wurare duka muna nan mun san duka abubuwan da ake yi amma ku gwamnati ku de agriculture ku ne aka ba yaunin ku sa ko ina da ko ina a yi noma da kiwo ku sa kasa ta ci abincin da ya kamata mai inci kuna da center da information kuna da wurin technique kuna da ineran kuna da agreement kuna da ikrizat ma minister kin kuna da technician dakfor da ta bamu wurare na noma kun ga yadda muke noma rani kore ku kama mana kuna yin wasu abubuwa wanda kawai bureaucratic yanzu wannan shi da kuka da bisa takarda ko wuri guda ba ku da ba ku da superfici ko hectare wanda kuka je kuka experimentation ku ce wannan wurin ku ne ga abin da kuka yi a lecture ga ma productive da aka samu wannan ba ka iya badawa ba. Malam mm. Ma'azu Lauli mai shinkafa shin wannan alkaluma da aka gabatar eh, gwamnati ta mm-hmm. fitar da su bayan eh. wato an yi bincike ko ai za a iya cewa. akwai abinci ko eh. su suka ce akwai abinci ko. Sun ce akwai abinci amma kuma wato akwai wasu wurare da ba a samu abincin ba. eh ba ai ba sabu abinci mm. talaka ne ba samu ba ai yayi zance sai lafofi na suna mm. ah, mutum nawa ne yake noma ya cikin kashi ɗari mutum tamanin da biyu eh, cikin kashi tamanin da biyu su ne manoma da makiyaya ko mm. to yanzu manoman ma ai matsaloli gare su wurin yin noman ma shi ma wani abu ne yanzu kamar da doka ta bamu wurin yin noma ka gani yanzu gwamnatin ya yi a fiye a yi noman da ya kamata ai ƙasa ce muke ma ko ba haka ba filan mm. da da ni da aka ce na miza nebar na ordonance portam wannan principe d'orientation du code rural to wannan abubuwa ai dan a yi aiki ne aka ce eh, le plan juridique et institutionnel en matière du foncier rural foncier rural kinnan wannan wurare gwamnati sai ya yi politik national ta fonsi yau yanzu kaga taron da ake yi wanda suke can ko ko eh, mai shinkafa ban ginci na fa shinkafa saurara ka ji eh, eh, to dawo inda wato cikin tattauna da muke kan wannan sakamako na shekarar bana a bangaren noma da kiwo suka bada ka gane ko mm. ni ai sakamakon ne nake so in haɗi maka sakamakon da suka bada su suka noma ai talaka suka noma kuma wuri da yawa kuma yanda suka waɗi an yi asara da yawa ta abincin abincin babu ci ba su bada ba iri ingantacce akwai sai masu da irin da suke bada minister kan damuna ta zo tun wata hudu ko wata biyar suke aika iri dan tutle region sai a ba manoman wanda suka dace a ba su su ba su iri mai ingantacce amma sai suka sa cikin mangaza suka bata lokaci tunda mu duka kasar muke ba ai yanzu da ka faɗi sun bada sakamako hasashe ne suka yi suka ce za a samu ton miliyon kaza yanzu yake ce a dan kasa haka za haka ya kamata yau dan kasan yana samu wannan letonage da yake faɗi ko eh, malam buzo malam buzo ka tsaya kan layi muna dawowa gare ka to tsaya mu faɗi maka bari gunki guda an kare wannan abinda nake so abinda nake so ka kara ganewa nan hmm. kamar yanda ya faɗi kin ka gane ko shi wannan aiki da ake yi wannan aiki da ake yi kamar yanzu ai da na ce ma amina jima na gwamnati guda mm. tamanin da bakwai ne mm. amma cikin tamanin da bakwai sittin da shidda wanda suke aiki ne ko mm-hmm. to ai wannan ai an san me za su samu wannan wurin noman shinkawa to wannan wurin noman shinkawa ma ko mashinkin da za ta noma shinkawa ma babu duk ta lalace an bar su a nan wanda aka kawo ba wanda suke yin noman ne wanda suke lalacewa ne da an fara aiki za mu taɓo wannan magana a gaba za mu taɓo wannan magana a gaba abin da nake so to nagode eh, nagode ka tsaya kan layi ka tsaya kallai ba mu ba mu sallame ka ba bari dawo kan wakilan platform peizan malam eh. gwarda hamadu shin mi za ku ce a gurguje kan wannan eh. Eh, wannan sakamako ko ko wannan bayani na ma'aikatar bunƙasa noma da kiwo eh lalle wannan wannan abubuwa ne wanda tuni mu muna da su tunda muna zuwa wurin su muna amsa bayan da mm. aikin da mu muke yi a matsayin mu na kungiya mai zaman kanta don saboda mu samu ma mu samu namu wannan muna da wannan bayani lalle kamar yadda ya kwatanta ne lalle an samu ana iya cewa abin da aka samu yahi abin da ake ake so a samu mm-hmm. to amma abun ya bambanta daga gari zuwa gari kuma ko a cikin gari guda ma sai ka ga waccan ya samu waccan bai samu ba kenan eh, wannan abu ne daga nan ne dama yanayin noma ko kiwo da sauransu harkan damana eh, babu tabbas mm. wannan nan ne sai kaga nan an yi ruwa eh, makwabcinka wannan gonan shi bai samu ba to a kamar yadda ake cewa Allah ɗaya gari banban. yawa ko a harakan kiwon ma haka nan ne lalle kai shi kiwo abin da ya shahi ciyawa a bana eh, abin da aka samu bai kai ba abin da za ake bukata kenan dan karamci da yawa ma mm. eto eh mm. tun da an san eh, idan noma ya kyau mm. wato ciyawa za a samu ciyawa abincin busashe mm-hmm. shin matsalar ta noma ita ta kawo matsalar rashin abinci na busashe a wannan shekara lalle ta gamu ta rabu lalle akwai abin da ya shahi kaman albarkatun noma mm-hmm. eh, kaman su kara da sauransu mm-hmm. eh, karmami da sauransu da mm-hmm. kiwo makiya suke amfani da shi ce da niger mm. akwai yanki na musamman wanda aka keɓe arewa da ƙasar niger wanda hili ne na kiwo mm. na duka 'yan niger ne kuma amman kiwo ne za a iya yi na to bayan haka a yankin da ake noma ma akwai wurare inda akwai hilayen kiwo mm -hmm. da burtalla da sauransu mm -hmm. don waɗannan su ne ake gama ake kiyasta a duk shekara a ga mine ne aka samu da zai iya ci da bisashe lallai wani lokaci sai ka ga noma wajen eh, gonakai abu an samu amfani mhm. mai mm wajen ciyawa saboda yankin ne ba ɗaya ba yankin ne ba ɗaya ba kuma abin da ya shahi ciyawa yanzu in ka ɗauka a bana gobara da aka yi ciyawan da aka mm. kone wutar daji da wutan daji da aka yi eh ta kona wasu ciyayi ma da ta kamata yauwa yauwa to kaga wannan duka ya kawo cikas ga dan abin da aka ake gaza a samu tun ba tun kaka ba ta ida yi ba wuta ta zo ta jinye mahi yawa kan ka dauki kamar yankin taskar eh, yankin kasar tawa da sauransu da kasar mm. maradi wuraren nan tasker inda na sani a gaskiya bannan da wuta ta yi a bana sai dai Allah kiyaye ka gani duka wannan wurin wuri ne gashi na an yi ciyawan to amma yanzu ya zama to kaman ba ita ba e to malam gode eh, ka gamsu da wannan sakamakon wato cimakar eh, bana ka gamsu da sakamakon da gwamnati ta bada ka san abu ne wanda ake cewa ya fito daga hakuma mm. lalle mu muna da hanyoyin mu da muke bi a yanzu mm-hmm. saboda mun gaya musu ko da yaushe ko da ko ma'aikata mai kula da noma da ma'aikata mai kula da kiwo mm-hmm. da wani ines masu bincike don mm-hmm. saboda su wannan nan mun ce abubuwan da suke amfani da shi mm. don yin wannan kestin bai ya ba da gaskiya yadda ake so me yasa ka ce ka ba a yin aikin da kyau ne koko dai yawwa ina zuwa na farko su da kansu gashi na azam ne kuma su da kansu sun sani na ɗaya ba su da eh, kayan aiki ishe su muna shiga daji mu ɗan daji ne mun sani muna tare da su a can muna zuwa muna iske su mun yi aiki a can dajin tukunkan mu zo nan babu abin da ma sani ba dabar kayan aikin na su je su bi su bi kai su gani su kiyace ba su da wani sai ka iske malamin gidan gona ko moto moto babur ba shi da mm. eh? in yana da babur kin shi wai shi aljihun shi zai sa mai ya tayi aiki to kaka za a yi aiki haka nan mm. eh? ne hmm? kenan kaga duka mun ga yadda suke yi mahi yawa a kasuwa ne suke wasu suke gamuwa da <laughs> manoma eh, eh, eh, su tambaye su to kaga irin wannan labarin bai da tabbas kenan bai da inganci ba shi da inganci hmm. kenan hanyoyin da ake bi gaskiya suna kawo kuskure wajen abubuwan da ake hmm. fuduwa mu yanzu akwai hanyoyin da muka ɗauka amma yanzu muna yin su ne bisa kan jiha biyu mun fara yin su nan da yanzu da shekara biyu bana za mu kara jiha biyu wanda suke kwatanta muna abin da ake ce ma Eh, wani mizani ne da ake cema bilan simplifiye mhm. shi ga gida ne ake yin shi mm. kun san niger eh, ko afirka ma gaba daya nomanmu noman gargajiya ne mm. abinda ake cema exploitation familial ne shi ya san mine ne mm. in na ce exploitation familial mu abun da muka sani gandu ne bai ce ah, wannan gona ta ce a'a gonan mu ce yauwa to bisa kan wannan ne muke bi yanzu muna nan muna muna yanzu mu fara atawa da tilaberi bana za mu tsara doso da maradi mu yanda muke yi famikin ne ake zuwa a tambaya za a zo a zamna da shi za a bashi randewu ya wannan sai in ya amincewa mm. za a zo a zamna da shi eh, a tambaye shi a bana wannan gonan shi dabuwar eka ta eka nawa mm. mutum nawa yake eh, gare shi a kalkashin shi wanda suke ci amfani wannan gonan ko gonakin da gare shi kuma menene ya samu menene da miye yake shifka a gonar shi mhm. duka yi ya faɗi to bana menene ya samu dangance da kowanne ai lissahi menene suke kaman abin da suke iya ci wanda suke ci na su da kansu a gidan eh. ai lissahi ya faɗi gashi dai suna cin miye suke kyauta a ciki miye suke wani daidai abin da aka hito daga cikin wannan yawa eh. to a ƙarshe akwai lissahin da ake gani sai a gani wannan amfanin nashi wata nawa zai iya ci. wata nawa ake iya ci da shi kenan shine wannan zai ba tun da shi ne ya faɗi ma da kanshi ga gashi nan shi da kanshi babu wani wannan babu wani wannan shi ne zai gaya ma a'a gashi abin da na samu tun da lallai ba wani kyasti ba ne na kilo ko wani wane ne a'a zai ce ma na samu dame ko goma a hatsi ni waccan na samu bahu misali gujiya ko wake gashi abin da na samu da sauransu mhm. tun da tiya ne da tiya ne ake amfani zai gaya ma da shi ne za ka yi lissafi a gani za mu yi lissafi mu gani kenan wannan yana ba mu mu gan wannan iyalin kamar yanzu da wasu eh, ines take yi wani sur la vulnerabilité da sauransu da wani menene wannan yahi baka wane ne vulnerable wato mutanen da suke da rauni dai yawa mm. tunda yanzu aka ce ma manomi ne yana da iyali mutum ashirin kuma a ce ma abincin da ya noma bana bai iya kai shi ko wata uku akwai vulnerable kin da ya hishi akwai wanda ya hi rauni kamar wannan ka gani mm. kenan mu muna nan muna wannan lalle mun yi taruka da su kwanakin baya mun yi taro har da wani fawo ma take mm. amfani da shi mun zamna da su yan ministan gidan gona da kiwo don saboda ya kamata mu duba abubuwan da muke mizani da su don saboda a rinka ba da alƙaluma na kwarai yauwa saboda ko mm. taimakon da ake kawowa a gaskiya ba waɗanda ya kama da masu ƙarfi ne ake ƙara ma a ƙarfi. A to wannan tambaya bari in dawo in ƙare da. Eh, mai shinkafa kana jimu kana kan layi. Ina sauran eh, to Hamadu ya yi bayani kan cewa idan an ka samu matsalar karancin abinci yawancin lokaci wato akan kiyasta ana yanki da ƙididdigar da magabata suka bada domin a nemi taimako. Shin kuma eh, cewa taimakon da ake bada bai zuwa ga mutanen da suke cikin bukata. Shin haka ne a naka ra'ayi koko ya kake ganin wannan batu nasa? kuwa ai ka shi ya sani ya a des associations caritatives ɗan raban abincin nan mu da yake producteur ne to mun sani in an ba su in an ba su tan goma in za su raba sai su raba tan uku kaga tan bakwai na su. ka gani duka wannan bai zuwa kuma ba yanda ake wannan kuma kun sha gani abinci yadda ake bada sai ku shi bisa marshe bisa kasuwa ko mm. to don eh, kamar yanzu dai mu yanda muke so inda shi kamar yanda tunda dai kun kawo eh, tsari yadda za a yi dan kasa ya ci da dan kasa me ya kamata a yi mm. to kamar ministan da Agriculture su da suke da wannan ai na faɗi ma amina jama wurin noman su ma kansu shi ministan guda 87 ne amma cikin 87 65 ne suke aiki kenan su kare wurin noma a faɗin kasar nan yanzu yana zance wajen department da shida ne ko mm. to a cikin sittin da shida ishirin da uku wanda ba su da abinci kenan kaga yawan mutane ne da yawa su karu ko mm. to kaga irin wannan abubuwa muke so me ya kamata su yi wannan department kwanan can da aka yi taro a fada shugaban kasa wani comité ministerial eh, de la mise en oeuvre de l'initiative trois n mm. da muka faɗi musu muka ce ba kuna initiative trois n ba ku da wurin noma shi shugaban kasa ya ce a nemo wurin noma aka ce za a nemo 760 mil 200 hectares ka tambaye shi shi wannan an nemo wurin ko yaya ne abin yake a yanzu hmm. kaga inda an nemo wurin nan aka yi noma suna iya ba da hasashe su ce a wannan wurin da muka noma ta san swasan mil hectare ɗin mun samu kaza da kaza wannan an ce eh lalle su suka yi noman kuma su suka samu wannan abu yanzu a komo garuruwan da yake wani shi da yake minister da l'agriculture ai dakfor ita take ecijen duka dosiyekin mu na intervention en milieu rural ya san dakfor ya san ne sai yan projet de organisation eh, rural hmm. wanda suke ba da su suke dadduba technical ne ya kamata ai a faɗi baka mu strategy din mu ita ce ta hudu ruwan kasa da energy solar hmm. da wannan ne muka yi takardun nan muka samu duka wurin noma duka waɗin Nijar. Wato kai a naka ra'ayi bai kamata a yi dogaro kaɗai ba ga damuna domin a bunƙasa cimaka a wannan ƙasa ta mu. Akwai abin da ake cewa kiltin marisha hmm. da wani jardin potaje da karin abikon ka gane ko da fisikiltir sai a yi su jike cikin waɗin ƙasa. Ai wurin noma ne ƙasa mu ƙasar noma da kiwo ne ko wannan ai makiyayi ne wannan mutumin. ai na san shi na san shi suna su ma Rajan Dagadez a Ingal ya je Ingal kwanan ta mm. ko ba haka bane mm. to ko kenan ya san kuma yanda ONG Organic take ta da mu da su wannan da Head Summit mu ne muke aiki kuma mm. yanda ya faɗi ma akwai busashe da yawa wanda Brema nan ne wurin kiwo to amma ya kamata abincin busashen kuma a musu forage da komi yanda ya kamata su samu ruwa kaga ruwa ya janye a wuri da yawa to ya kamata duk gwamnati ya ɗauki matakai na kware tunda dai kamar yanzu tumatir fatata pomme de terre, pastèque, aubergine, carotte, maïs, blé, arachide, concombre, gurji da yalo da mangani da kuris, wannan eh, kabewa da albasa da salat da shu da wannan poivron, ka gani da da bunƙasa noman su. Malo, eh duka dai kaya wajen 23 na noman rani shine muke yi. Ai shekaran jiya kun gani da tsai da birnin Bayero da da Kwanni da Madarufa da Tanut da gaban sultana da gadas kun ga yadda muka da abinci na kowace jiha ko to wannan abin ne muke so su ƙara kama mana ministar in gashi nan shi da yake ministar da labirki ba su taba wa ko dala me mu yi muke yi ole a kama mu da muke da wuri mun yi beneficiary na taskin ba tunda su su suke ba da wurin noman ko to mm. an ba mu kuma wannan eh, duka kowane gari yan garin ne sarkin garin da mutanen garin shi ne suke tafiyar da wannan aiki da muke gudanawa to yanzu zan ma zan canza potaje abin da muke yi kaga wisan sosan orange 860 citronnier, 860 papayers, 860 mangiers, 860 gwayabiye, 860 pamplemousiers. In yana so in ya je nan eh, Wato waɗannan kuna ƙoƙarin kun bunƙasa 'ya'yan itatuwa a dunkule. Abin da muka yi jarnan jarnan ne muke cikin garuruwa yanzu kamar in ya je na Maro ko Gotai, a gane ko ko hamdallahi duk yana ganin irin wannan sharren sharren ne wanda muka yi na ONG online hmm. ai bisa wurin da suka bamu ne eh, to malam mai shinkafa ina ganin waɗannan kokari da wannan kungiya ta koyo take yi idan an ka faɗaɗa su a wannan ƙasa ta mu ta Nijar za su iya taimakawa wajen cike gibin da ake samu na albarkatun wato damuna idan ba ta yi kyau ba alal misali ko eh suna cikin taimakawa ma ai na ce hmm. maka tun kowane garuruwa yi yake kowace jiha ai department department ne ina gode zan mu sake dawowa gare ka bare da eh, wakilin ma'aikatar uh, uh, bunƙasa noma da kyau malam isa kashi abinda abokan da muka gaito suka bayyana ko za ka iya dan kara haske ko bayani a game da abinda suka bayyana to masha Allah gaskiya ne abin suka faɗi kullum in suka muta suka kamar misali a ce dai kungiyoyi na manoma da kyawa da masu da maka aka aza su ai su mm. taimaka na afiyar da kyau mm. Mm. kenan abin su kawo duk gyara na Nijar kowa na ta ci gaba mm-hmm. duk abin da su kawo wa tallahi ne gare mu kuma kamar wannan da ya ce na platform da ya ce mu ma'aikata noma da kiwo karamcin kaya mm. a akwai hakanin ne wannan mm. wannan ai duk wanda sun akwai an gwamnati yana iya kokarin shi amma mm. abu ne yayi yawa komi sai sanin sanin ka zakkuwa mm-hmm. su yanzu a nasu fanni su ma su kama da su suka kama su kama nasu taimako tun da mm-hmm. yau misali in ka ɗau kungiya in ta sa isansi eh ta sa isan ta tayi cikin daji ta yi ta bincike ta zaka har ta bada bayani ina ji ai dan ta taimaka ma gwamnati da abinci da kyau ne ina tsakanin mu da su kullum muna aiki ne tare eh, muna bi hanya guda saboda mu gane mai juna amma shi har yanzu zaman da ake duk abin da gwamnati ta ta na raskwana babu wata kungiya kungiya wadda kai bara kamar shi mm. babu ta sai dai su su yi ƙoƙari a mm. zaman su na na na ma'aikaci masu zaman kansu mm-hmm. su ƙara gaya ma gwamnati su mm. ƙara taimaka mana mm-hmm. saboda aikin mu shi ƙarin kyawu su kansu san su babu wata babu inda za a samu ma'aikata su ko a cikin Nijar mm-hmm. kamar yadda gwamnati yake ko a cikin Nijar da ma'aikatan shi amma abin da ya yi kaɗan ne ƙaramcin kayan aiki wannan abin da fi gaskiya kuma na da wannan zance an gane ko sannan su kusun su ta kira ga gwamnati da ma'aikata da mutane masu zaman kansu da su aika su dawa ma ma'aikatan nan na gidan gona da kiwo na aiki ta da kyau dai in ba mun ka tatse ba in ba mun ka tura ba mota hmm, ba an gane ko kenan dole ne sai mun tura ta ta yi sa'an na kowa zai biyo an muna kwanci ba abin da ta gaba ko su da ilimi in babu in ba su ba su da su su sai kona na suna mun ku ko na mu ne gwamnati na shi wato kamar waɗanda kenan mhm. yawa da hakan ne ka gani abin da ya faɗi magana na yarda ita ka gane ko kuma duka aiki na na na na na mutum akwai mm-hmm. gyara gare shi mm-hmm. lalle kullum abin da muke yi gwamnati ba mu ƙara ba mu kayan aiki saboda akwai ilimin da aiki mm-hmm. abin da sarakunan a ƙara mu da kayan aiki ne kuma mu ci gaba da aikin kuma yadda muka sakamako ko ina cikin nan cikin cikin ina cewa cikin Afirka mm. duk a ce Afirka da babu inda aka raskwana ta noma da kiwo kamar da Nijar ake yi kenan muna cikin duk muna cikin sahun gaba mhm. na wadai a yi a ƙiddiga mhm. don a samu a faɗa mu jama'a a kwatamci ga inda ake. Ito mhm. eh, yanzu sai wannan tambaya ta zo mini an san da ana cewa ƙasar Nijar ƙasa ce ta noma da kyau eh. sai kuma wani lokacin sai ka ga noman ba a mai bunƙasa shi da kyau shin mi ke kawo wannan matsala ku da kuke wakilin ma'aikatar bunƙasa noma da kyau. To alhamdulillah kamar da ka faɗi Nijar noma shine tushen arzikinta. Amma kamar da ake cewa kamar da aka faɗin cewa eh. amma amma mm. abin duka ka ba mu yan wuya shine ruwa har yanzu kokarin da muka yi na zama zama yan Niger dan ni ce ba gwamnati amma zama yan Niger mm-hmm. ba mu samu mun ka aza eh, eh, wani tubali ba wani tubali ba yau mm-hmm. wanda shike ruwan nan mun aje su in ruwan sama sun ka tsaya mu samu mu mu amfani da su mu ida duk gandumin shahadi. E eh, to aika ai yau ina zuwa muna da ruwan kuma. <laughs> Yau akwai ruwan kasa. Eh. Ruwan kasa suke sai an jawo su. Na'am. Awo kasan kuma wannan an ce sai an jawo kenan sai da To akwai wanda suke sama in ka ɗauki kogin Isa wannan ai akwai ruwa kawo. E eh, to kuma ai sai an jawo su. Kai da duwal an kai da sai an sa ƙarfi. Ni ina ganin ba baka ganin Nijar akwai ba su aiki mun zama kamar ragaye wajen noma. Ni ban ci haka na saboda Allah ka gane ku saboda abin da ya sani ban ci haka. In Nijar kowa saboda akwai kokari wajen kai dai bari mu da in babu kayan. To bari da ina ganin amma fi su billahi ni da cewa muna da kokari malam gwanda yana <laughs> so ya yi magana eh, me kake so ka kara irin wannan abubuwan na'am duka siyasa ce na'am a cikin tsari ne tsari ne ban mu da mm. Niger ga kasashe wanda da nan suke zuwa suna ci muna ci da su aka sosai ga suna an san su mm. karatu a nan Niger suka yi amma yanzu a komi sun himu tsari ne ban mu da mu yan Nijar ko yin shi muke tsarin mm. duka nan suke zuwa eh duka tsarin da ake cema kamar abin da ake cema politik da développement duka Nijar ita ke yin shi wato wata siyasa bunƙasa ya ci gaba yawa mm. Nijar take tsara shi sai su zo su sata su je su yi su kuma abun ya tafi daidai mu kuma sai a sashi cikin wannan kofur a aje a sashi cikin kwandon shara ko yawa gobe in ka zo in ni ne nike wannan ko in ka zo sai ka watsa shi sai ka ce naka za ka yi mm. To kan kai na kan ka kare kai ma mandan. wasa sun ci gaba. Eh, eh waɗancan sun ci gaba. Mm. Kuma mandan ka ya kare. Kai ma na kan baka aikata shi ba mandan ka ya kare shi waccan mm. zai zo shi ma ya wannan ke. Tsari ne ban mu da. To kake ganin za a magance waɗannan matsaloli da suke hana ruwa gudu musamman a fuskar bunƙasa noma da kiwo. Kamar yanda ya faɗi ne. Kamar yanda na faɗi kamar yanda ya faɗi. Na'am. Na farko tsari ne. in dai muna da tsari ruwa wannan da ake ja kamar yadda ka faɗi akwai ruwa na ƙasa na sama kuma ruwa na ƙasa wannan Nijar a kai a duniya reserve kin da gare mu in ka ɗauki daga nan abin da ya yi arewa mhm. har dangana galibi mun yi duk duniya a nan reserve kin ruwa na ƙasa a Nijar yake a Nijar yake ba wata wata ƙasa ba a Nijar yake reserve kin duniya wanda yi yawa a Nijar yake ruwan na sama gashi nan tabakuna da wani wane ne gasu nan sai iska yake ɗaukan su sai haka nan suke lalacewa sai dai tsuntsaye iyaye su zo su sha ban mu aikata su tsari ne in dai muna so mu eh, kori yunwa mu yi kokowa da yunwa da wannan wato ko damuna ba ta yi kyau ba idan an ka ci gaba da noman rani da sauransu yauwa dole ruwan na din mm. kamar yadda ya faɗi ne ruwa ne noma ruwa ne To ai akwai ruwan. Yo, yanda za a tattala shi ya zaman to wanda aka tattala ma, mm. ya ne za a yi mutane su yi amfani da shi. Yanzu ka je nan ka tara nan Burkina duk inda ka je kilo hamsin baka kilo baka kilo hamsin <coughs> baraj. matattarar ruwa har inda idon ka wannan ruwa ne a kwanci. Burkina duk haka nan ce. yanzu ka duba su suke kawo muna kayan garka ran ina tsaye da mayar kin da mayar da furefe na na, tera hmm. <laughs> wata mota ta zo da kayan ke mutane suna waso su yan tera za a saya kowa yana so na ce musu wannan yanzu ba kumiya bane ga ku da baraji tera ka san akwai baraji tun lokacin kunce da aka yi shi min mutane ba su aikata shi suna wa ba aiki dai ne eh, mutane ba su aiki kamar yadda nice ne eh, eh, wakilin lalle ba a so aiki kamar yadda nice ne ko lalle lalle ban mu aiki waɗanda wanda adda kon ma ban mu aiki mutane ba su aiki yanda ya kamata kuma wanda suke yin aikin in suka yi kasan musamman in an ɗauki kaman kayan garka gayan da ake yi na gara abubuwa ne wanda suke ɓaci da wuri kenan duka sai an yi tsari yanda in an huddo shi in ma ba a saida shi ba ya ne ne za a iya a rike shi bai ɓaci ba mm. wanda a wani lokaci ya sarrafa shi yadda ba zai ɓaci ba wanda mm. in ya kai wani lokaci inda babu shi za a huddo shi mutane su yi amfani da shi kenan waɗannan duka abubuwa ne wanda suke tsari kan magana ta yanzu taro ne muke yi bisa kan makoman ƙasa fonsiye kin wannan tunda komi duk arzikinmu sai da ƙasa sai da ne ƙasan nan shi ne arzikinmu yanzu ana nan ana yin babban taro na duka Niger eta generosile foncier mm. saboda in ba nan muka kawo tsari ba yin wannan bata huta a Nijar wa. Yawa gare ka kila ma'aikatar eh, bunƙasa noma da kiwo shin wani kira gare ka bayan ka. Da mm. gidan shi ne ka gane gwamnati yana ya kokarin fi sibillahi mm. abu ne in yayi yawa gaskiya fi sibillahi ya kamata ƙara taimaka ma musannin gidan gona saboda su kama ɗauka gidan gona sama gare su. Amma kuma gaskiya fi sibillahi gwamnati na aikin ta abu ne yayi yawa bisa ga yanzu tsari tsari tunda ya zancen tsari gaskiya duk abin duk kowace ma'aikata in ba ta tsari abu bai tiyar. Yanzu ka ɗauko Nijar gaba ɗaya ka ɗauke ta kamar zaman ma'aikata muke sai mun tsara kanmu sai zaman tuta mun san ciwon kanmu sai zaman tuta mun kasance cewa abin nan wanda ya kaman tuta zai kyauta mana rayuwar mahallin mu sai ya kasance wasu na gyarawa na bata batawa shi ne adda matsala mm. ka gane ku ci yasa ka gani yanzu haka gwamnati yanzu ka aza amurka ma inisa turazan ko mm. to ita inisa turazan da an ka aza ka gane ko wani eh, ai ba kuma su aika su gargadi ne gargadi ne saboda mu samu abin da aka cewa conscience da dawo gare mu da cewa ƙasar ga wani Niger san ciwon kanmu kanmu in ba mun ka noma ta ba in ba mun ka tsara kanta ba ko babu mai zakwa shi gyara mu shine fa aikin su annan ka gane ko su yi kokari su ga su ga su ƙara ga mana daga cikin nan mu ta tsare babu mai tuka Niger din ba mun bisa ga zancen me za a bunƙasa ni ka kuka ne da kai an fahimta ko lalle ya kamata manoma da makiyayi su ta tsaye su ta tsayin daka kamar misali me ka da haka dan abin nan da a gare su su adana shi misali in ka ɗauko bana an yi abinci ko to wani wuri an yi abinci wani wani ba abinci ba ko mm. to muna son na farko gargaɗin mu gare su adana saboda ka san abin da matsala sai a barzuka abu shi eh, wata uku hudu kuma a kuma ana ana bara wato ai albarzaranci da sai ya kasance ha a kai waccan shekara ana son ai noma babu babu abin za a ci ai noma kuma sai gwamnati ta tashi ya duki bashi ka san bashi shina shina mai kasa baya saboda yanzu misali in ka ɗauko duk shekara gwamnati sai ta so semans iri wanda shike yana da babban kuɗi da mayawa hmm. ka gane ku saboda ganin cewa manoma ba da eh, eh, iri an gane ku to su ko manoman har yanzu ba su kai da sai ba kai shekara bana dai iri alhamdulillah gwamnati kuma ci gaba da bude mana kenan kullum ana eh, eh, noman jiya gidan jiya noman goji mm. an gane ku kenan ina kira ga da yan uwa ta basu manoma da makiyaya su mu kokari mu tsara kamar ta wannan ta wannan fanni mm. shi kuma ta fannin gwamnati yi kokari gwamnati ara dokar tukan Nijar sama bisa ga cewa ruwa da su ne aka noma in babu ruwa ba noma bai yiwa kuma al'umma suke noma kuma al'umma suke noma an fahimta hasa ko kenan kamar yadda wanga bada cewa ya bada misali bisa kasar ta Burkina ko nan makasar Najeriya in ka tuni na zama cikin Najeriya da ne kuma cewa in ka dauko duk kilometer 50 kai kana iske barrage wanda shi ruwa baka ta shi me ka hana arziki sabka noma yana eh, mutane suna ta noma da kiwo yawa to kenan dole sai an jawo kasar ruwa fa dole sai mun sa kuɗi mun jawo ruwa sama an gane ko saboda noma yanzu nan Nijar ya kai mu far tunanin cewa noma ruwan sama za su sauka mu samu mu ƙare shi gaba ɗaya mm. a'a ya kamata kullum sa cikin kanmu noma in an Allah taimaka mu da ruwa to mu san mi mun ka aje wani wuri in za mu samu complete kitchen kullum ya kamata mu yi aiki da wannan abu cikin in dai ba su mu ci gaba an gane ko eh. to wannan shi an ƙara ya gwamnati ya kokari da ya ƙara ba da himma ta bunƙasa wato yin barrage ko ina saboda a samu ruwa da suna ake yi eh, to malam ma'azu lawali buzu kana jina kware da gaske eh, to a dunkule mi zaka iya faɗi tunda mun zo ƙarshen wannan muhawara mu to abin da zan iya faɗi kamar yadda suka suka yi bayani bisan shi ka san matsalar duka aka ce ruwa ne kuma wannan dan uwan na ya ce duka faɗin Niger akwai ruwan kasa ko to ai sa'ar da muka kawo shine ta energy solar station de pompage solar yanda za a janyo ruwan kasa a gudanar da aiki kaga wannan da wannan a ta mu ce an demil dis gwamnatin wannan na transition ya tura minister wannan eh, kaza abdu kaza da da shi da minister da zafi étrangère suka je alman avec agence international des énergies renouvelables aka yi ordonnance le 20 mai 2010 wadda ta ba mu izinin ka gani mu samu kayan aiki na na'urar nan mai hudo ruwan kasa hmm. To irin wannan fusa'a wannan ta station de pompage solar tunda yanzu sauyin yanayi ne to ya kamata a bunƙasa ta ko'ina. wannan strategy mu ce ba ta Turayen ba ce. Kuma mu kaɗai muke da wurin noma faɗin ƙasar nan. Ta Enskrida le dossier rural Ko'ina da ko'ina muna da wurin noma ya kamata a ba mu gwamnatin ya kama mana mu ta yadda aikin da muke yi ko ba gaskiya ba. To mu muna son inda ake noma a tallafa musu da iri amma bai yiwuwa a ce minisar kawai su rika hasashe su ba su da wurin noma ba su yi ba noma kuma su hana wanda suke yin noma ya ce ya kamata a bi dokokin kasa wanda suka suke aikin kasa a ba su su da aiki kuma mun gode kai ne shugaban kungiyar ordan din nan kungiyar da ke kokarin bunkasa noma da kyau mun gode Allah ya saka da alheri bari in dawo anan ɗakin magana malam godi hamadu a dunkule wani kira gare ka babu wani wanda zai zo ya gyara mana kasan mu in dai muna son mu fita daga cikin yunwa mu ne kuma mu ne mu ne gobe mu ne ya kamata mu yi mu tsara kasan mu tattala ruwa kamar yadda da dan uwana kwaɗi ba tattala ba kuma a yi amfani da shi wannan ga 'yan karkara ne nike kana da wannan baka aikata shi ba ga ruwa a kwance sai dai iska a ɗauke shi sai dai tsuntsaye su zo su sha kenan ya kamata mu kama jikinmu mu yi aiki. To madala a daidai wannan lokaci muka zo ƙarshen wannan muharar mu kun ji saurari wakilin ma'aikatar bunƙasa noma da kiwo malam Isa Manu da kuma wakilin platform Peizana malam Gode Hamadu da kuma malam Ma'azu Lawali Buzu wanda hanki san da mai shikawa shugaban ƙungiyar nan ta Oden da ke ƙoƙarin bunƙasa noma da kiwo dukansu dai mun tattauna kan sakamakon wato daminar shekara ta 2017 abinda za a riƙe shi ne ayyukan bunƙasa noman rani da dai sauransu domin sai an tashi sai an yi aiki sannan za a kawar da wato karamcin cimaka a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar so bunƙasa noma da kyau domin an ce noma tushen arziki kyau ma shi ma tushen arziki ne malaman da suka dafa mini a cikin wannan shiri neman ma'ada nake ce da ku sai wani lokaci na gaba idan Allah ya kai mu.